ba mu yadda a farmaki ƙasar Nijar ba, ba mu yadda sojoji su shiga wannan ƙasa su kai farmaki ba domin ƙwatan mulki a hannun sojojin da suka yi juyin mulki. Ba mu yadda ba haka zalika mun gargaɗi kowace ƙasa duk ƙasar da take ƙoƙarin shirin aikata haka to ta yi. Ƙasar Rasha ta gargaɗi ƙungiyar ECOWAS da sauran ƙasashen da suke ƙoƙarin yin gamayyar haɗin kai wajen ganin sun shiga ƙasar Nijar an farmaki waɗannan sojoji waɗanda suka yi juyin mulki aka ce su aje wannan mulki suka ce ba za su aje ba. Wanda ake shirin kai farmakin an so wannan mulki ko da tsiya ƙasar Rasha ta gargaɗi duk wata ƙasa wadda ke ƙoƙari ko kuma wadda take ƙarƙashin ECOWAS wadda ake ƙoƙarin kai wannan farmaki Nijar akan sam ka ai haka. ta ɗaya tsagen kuma dama dai kun san da cewa sojojin nijar ɗin sun ce ba za su aje wannan mulki ba sai dai duk yadda za a yi bisa kuma yadda rahoto ya fito daga baya ya tabbatar da sojojin nijar ɗin sun lashi takobi ko sun sha alwashin muddin ya kasance aka matsa musu aka yi ƙoƙarin tilasta musu har a shigo da sojoji a ce za a kwaci wannan mulki don a maida ma bazum lallai za su kashe shi kamar yadda rahoto ya tabbatar ta ɗaya tsagen kuma rahotanni sun tabbatar da al'amarin abin da ke faruwa ta ɓangare na ƙungiyar ecos sakamakon har yanzu ba su fito sun ce sun fasa wannan al'amari ba rahoto ɗaya ya bayyana zuwa biyu na farko shine wanda sojoji ke shirin yin taron gaggawa ma'ana sojojin da za su haɗa sojojin da za su tunkari wannan ƙasa ta Nijar rahoto ya tabbatar da suna ƙoƙarin shirya lokacin da za su yi taro na gaggawa. sai kuma na biyu shine ƙungiyar ecowas ɗin wadda ta ja hankalin sojojinta ma'ana sojojin da ke ƙarƙashinta a kan su ƙara shiri ko kuma su shirya tsaf al'umma ku dai tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin cikakkun al'amuran da ke faruwa a dangane da wannan takun saƙa ko wannan al'amari wanda ke kai kawo wanda ya ƙi ci ya ƙi cinyewa mafi girman dai abin da ake fata shine wannan lamari kada ya kai ga zubar da jini ma'ana yaƙi duba da yadda yaƙi mabuɗin kowace kalar masifa ce Duk lamarin da ya kai ga an ce an yaƙi to shi kenan lamari ya kwana ya lalace an yi abin da ba a so a yi kenan Ka mu sa muku cikakken bidiyo muna sanar da ku tun a nan idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku tsaya ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka Ɗazu-ɗazun nan ƙasar Rashi ta doka wa ƙungiyar ECOWAS warning da kada su kuskura su kai halin sojoji ƙasar Nijar. Ta ƙara da cewa ɗaukar matakin soji a ƙasar Nijar zai haifar da rikici, tashin hankali da kuma faɗan da ba a san ƙasashen shi ba a ƙasashen arewacin Afirka. duk ana da cewa ba sa bin goyon bayan wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Nijar ma'ana yasa so su ce wannan juyin mulki ba abu ne mai kyau ba su ma a ra'ayinsu sa ƙara cewa matakin sulhu da sasanci ya kamata ɗauka a kan sojojin ƙasar Nijar ba na yaƙi ba a bangaren ƙungiyar ECOWAS kuwa sun zargi ƙasar Rasha da munafurci domin na farko labarai suna ta faman yawo na cewa sojin waguna na shirin shigowa kasar Nijar. Ƙungiyar Eko suka ce idan har sojin waguna suka jefa kafarsa a kasar Nijar to duk abin da ya faru a ƙasashen yammacin Afirka to kasar Rasha ce sila. Nan na biyu ƙungiyar Eko suka ce duk wani matakin sulu sun ɗauka an tura musu manyan-manyan mutane amma sojin Nijar sun yi taurin kai. ƙara cewa tun gama ɗaukar duk wani matakin sulu da ya kamata su ɗauka matakin da ya rage musu ba su ɗauka ba shine na sojoji. ali na uku kuma da ya sa kungiyar ECOWAS ka zargin kasar Rashi da munafurci shine kun fito kun ce ba kwa son wannan juyin mulkin ba kwa bin goyon bayan shi amma ba ku taba kiran sojojin da suke daga tutocin ku ba suna yaba muku ba kun ce musu ko oh, kuma kun ba su wata shawara ba. To abin tambaya anan shine shin kasar Rasha ko kuma kungiyar ECOWAS wani ne magana su tafi zama gaskiya? Allah subhanahu wataala ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afirka. Allah subhanahu wataala ya daidaita wannan al'amari. yanzu haka dai wannan takun saƙa ko wannan al'amari shine mafi girman al'amarin da za a ce yana ta kai kawo balla wannan rahoto na al'amarin maganar da ƙasar rasha ta yi ya ƙara haifar da cece ce a wannan lamari ta ɓangare kuma na ƙungiyar force har yanzu ba a ji ta da rahoton cewa ta saduda ba ko ta ƙyale waɗannan mutane su ci gaba da tafiya a haka face rahoton da suka fidda na cewa lallai sojojinta ma'ana jami'an da ke ƙarƙashin wannan ƙungiya ta ecowas ta shirya domin ya kasance ko da wani lokaci za a iya ba su umarnin tafiya su gudanar da aikin da aka sa su wannan al'amari malamai da dama sun ja hankali a kansa a kan sam kada a kuskura a tura sojoji su yaƙi waɗannan sojoji na Nijar waɗanda suka gudanar da wannan juyin mulki sakamakon hakan na tattare da kalubale da fitintanu da balawoyi masu tarin yawa wanda ba a san iya inda abin zai kasance ba yanzu dai haka magana da ake a dangane da wannan lamari lamarin ya kai ga yan ƙasar nijar ɗin su kankin kansu sun kuma rinjaya ko kuma sun karkata a goyon bayan sojojinsu bisa yadda rahotanni ke tabbatarwa wanda hakan na nuni da ba san iya yadda abin zai kasance ba wanda ake jan hankalin kungiyar ecowas akan takunkumin da suka sa wanda suka sa tun farko na kulla iyakoki da sauran abubuwa ko shi kankin kansa ya isa azaba duba da irin yadda rahotanni ke fitowa a halin da ake ciki yanzu yadda al'amura suka dame a cikin wannan ƙasa ta Nijar sakamakon yadda kayayyaki suke ta ƙara tsada na abinci da sauran kayayyakin al'amura na yau da kullum. wanda a dalilin haka dai ya sa ake ta ƙara jan hankalin mahukunta a ɗau matakai waɗanda suka dace ba amfani da makami ba wajen farmakar sojojin nan don su aje wannan mulki duk wata hanya da za a bi wadda za a tada hankalin mutane kada a bi ta ƙasar Nijar ƙasa ce wadda tana da talakawa masu tarin yawa ga kuma al'umma idan ya kasance aka ce za a je a anshi wannan mulki da tsiya to hakan zai jefa al'umma da dama cikin wani yanayi wanda bai sayar yadda rahotanni ke tabbatarwa a halin da ake ciki yanzu sojojin Nijar din sun tabbatar da in har ya kasance aka matsa musu ko aka yi kokarin tilasta musu ko aka yi kokarin nuna cewa dole dole sai sai an anshi wannan mulki lalle za su kashe wanda ake so a maida mulkin ma'ana za su kawo ƙarshen rayuwar Muhammad Bazum kamar yadda rahoto ya tabbata.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 wanda duk abin da ya kasance kuma mana magana ko kun turo mana muna lura da ku haka zalika muna gani muna tare da ku a kowane lokaci